jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ko kuma wannan subahi na ranar talata bakwai ga watan ramadan muna roƙo Allah maɗaukakin sarki alkhairan da ke cikin wannan wata Allah ya sada mu da su abubuwa na yini wato falala da samun ɗaukaka da Allah yake yi wa bayi Allah ubangiji ya rubuta mu cikin bayin da za su same su kurakuranmu da zunubanmu Allah ya gafarta mana Allah Ubangiji ya sanya mu daga cikin ‘yantattun bayi. a cikin wannan jeren giyar faɗakar da muke yi wa junanmu wanda muka yi wa take da azumi ibadar zumunci idan ba a manta ba mun tabbatar mana da cewa lallai wannan ibada ta azumi Allah ya shar'anta mana ne domin ya ƙara ƙarfafa zumunci da yake tsakaninmu da shi Allah mahalicinmu sannan kuma ya ƙara ƙarfafa zumunci da yake tsakanin bayi ya mu ya junanmu to muna ƙoƙarin mu yi establishing in fact wanda yake tabbatar da waɗannan zumuncin da kuma yadda ake son mu ci moriyar zumuncin a nan ne muka tattauna dalilan da suke nuna lallai wannan ibadar azumi yana ainihin wato ƙarfafa zumunci tsakanin Allah mahalicci da kuma bayinsa kamar yadda ayan suratul ya yayi mana nuni zuwa ga faɗin Allah maɗaukakin sarki la'allakum tattakun wato Allah ya ce ya wajabta mana ibadan azumi ne domin mu kai ga matakin takawa to kuma mun ji matsayin masu takawa a wajen Allah hasalima Salima su ne waliyan Allah da Allah madaukakin sarki yake cewa duk wanda ya nufi wato wani daga cikin bayinsa da wani cutarwa ko zai yi adawa da shi to Allah da kanshi yana shelantawa wannan bawa cewa ya shirya yaki da shi Ma'ana an taɓa wanda yake na Allah to shi Allah zai zo a madadin wannan ya yaƙi wanda yake son ya yi adawa ko ya ainihin wato kuntatawa bawon Allah to idan muka fahimci cewa lallai akwai zumunci mai ƙarfi da yake kulluwa tsakanin mu bayin Allah da Allah mahalicinmu me ake son mu ci moriya na wannan zumuncin da zai ƙarfafa na farkon su. shine mu ƙara tsananta ibada ga Allah maɗaukakin sarki domin wannan shine asalin manufar halittarmu. Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to wannan ibada da Allah ya halice mu saboda shi tunda dai gashi mun ji cewa zumuncin mu ya ƙara ƙarfi tsakaninmu da Allah to mu ƙara tsananta wannan ibada duk wani abu da ka san Allah ya ɗora maka a matsayinka na bawon shi ka bauta mashi da shi to kada kai wasa da shi da aka mu kula da ainihin wato sallolin nan shi kanshi azumin da muke yi mu tabbatar da cewa muna inganta azumin kamar yadda ainihin wato muka ji shi fa azumi ba wai kadai zama da yunwa da kishirwa bane da nisantan iyali a'a hatta abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta to karfin nisantan su yana ƙara karfafuwa domin in abincin da yake halas ka haramta wa kanka saboda kana azumi to me kake tunani game da abin da dama already haramun ne shi yasa kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace azumin nan fa da kuke gani ba wai barin ci da sha da mu'amala da iyali bane kawai a'a sai yace yana ainihin ƙara hana mutum ne daga maganganu na ainihin wato batsa ko maganganu na kwarkwasa da abubuwan da suka shafi wato saban Allah da haka mu yi kokari mu ƙara nesanta kawo mu daga da abin da Allah ya haramta to bayan waɗannan ibada fil umum akwai kuma wata keɓantacciyar ibada da ake son bawaye amfani da lokacin azumin shi ya ƙara ainihin wato ƙarfafa shi a cikin lokacin ibadar azumi Shi ne addu'a ma'ana a babin khususiyya kenan alal khas addu'a'u addu'a addu'a shi ma ɓangare ne na ibada amma kuma yana ɗaukan wani ainihin wato babi mai zaman kansa babu wani abu da Allah maɗaukakin sarki yake so daga bayinsa irin general ibada to idan aka zo kuma a keɓe to addu'a na daga ciki shi yasa Allah cikin alkur'ani yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah ku ne talakawa ku ne matsiyata zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wallahu huwal ghaniyul hamid Allah maɗaukakin sarki kuma shine mawadaci da haka wannan tsiyar da Allah madaukakin sarki ya jingina mana ta kowace irin fuska muna da muna da wato tsiyaituwan rashin lafiya da rashin wadata da bukatu kowane iri din muna da shi ga Allah a wani wajen Allah ya ce ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل, فإنما يبخل عن نفسه في الله يقول والله هو الغني وأنتم antumul fuqara wannan shine ka'idar ka sani cewa kai kana bukatan komai a wajen Allah in aka ce komai ana nufin komai to idan ka kulla wannan zumunci a lokacin da kake azumi tsakaninka da Allah to so ake ka yawaita roƙon Allah daga matsalolinka ka roƙi Allah ya biya maka bukatunka ka roƙi Allah ya yaye maka damuwanka ka roƙi Allah ya gafarta maka zunubanka shi sa Allah madaukakin sarki ke cewa amman yujibul mutarra idza da'ahu wane ne wanda yake amsa wanda yake cikin kunci a lokacin da ya roke shi akwai wani abu da ya saka cikin kuncin yanayi to yanzu da kake azumi dama ce gare ka ka gaya wa Allah ya yaye maka yace wa yakshifu su'a ya yaye wa mutum damuwan shi akwai wani abu da ya saka cikin damuwa to ga lokaci da zaka gaya wa Allah wannan damuwan nan naka yayi maka ku halin da muke ciki a wannan ƙasa namu komai namu wato cikin tsanani ne da kunci musamman a nan ɓangaren arewacin najeriya rashin aminci rashin tsaro rashin zama lafiya fama da fitintunu iri-iri matsaloli ga sunan sun yi mana wato ɗaurin tankila to yanzu gashi muna azumin yan masu albarka shi allah da muke wa azumin ya ce mun ƙara kusantan shi to mu gaya mishi matsalolinmu tare da ya fi mu sani amma ya bautar da mu ne da cewa mu gaya mishi matsaloli na rashin tsaro ɗin na yankwa masu albarka ku dubi har a cikin watan azumin nan yadda aka ci gaba da azabtar da bayan Allah maza da mata waɗanda ba su ji ba ba su gani ba saboda kaɗai mutum zai je ya ziyarci 'yan uwan shi wasu marasa kirki su tare shi a hanya ko kuma su je su bi mutum har inda yake rayuwa ta ainihin wato ɗauke shi su ɗauke matansu su je su kai shi cikin tsakiyar daji a yanzu haka kai da kake kwance a cikin gidanka jiyar da kwanci cikin gidan wani lokacin za ka ƙara kulle kofa ka sa bargo ka rufe amma duk da haka sai ka ji yanayin sai a hankali to ina ga wanda za a je a kai ɗan adam a kai shi tsakiyar daji cikin yayi da kayoyi da muggan dabbobi ba don ma tausayin Allah ba jama'a a bar mutum a buɗe open a cikin wannan sanyin cikin wannan iskan cikin wannan ƙuran kaman wa jama'a kai ko bayi ma fa shari'a musulunci bai ce a yi musu irin wannan horon ba jama'a a rinka a ɗaure mutum a haɗa hannun shi da ƙafafun shi a tsinko dorina ana shaula mishi ba laifin tsaye bare na zaune ha saboda tsabaragen ƙeƙashewan zuciya da Allah ya ce sun makasar kulubukun min ba'di zalik dan adam ɗan uwanka ya rinka tsula maka bulala da darajanka da mutuncinka wani magidanci ne wata mata aure ce a sa bakin bindiga ana zungurin goshin mutum har sai ya fashe jini ya fito wannan wani irin rayuwa ne jama'a ashe kaga wannan halin da muke ciki in kana ganin ba kai ne abin ya shafa ba ba wani danginka ne ba ka tuna cewa musulmi ne dan uwanka to ko ba komai dan adam ne irinka to mu gaya wa Allah waɗannan matsalolin sun dame mu mu fashe wa Allah da kuka Allah ya ce zai saurare mu kuma wallahi in muka gaya wa Allah sai Allah ya yayi mana da haka mu yi amfani da wannan dama ya uwa masu albarka tunda dai gashi mun ji Allah da ya shar'anta mana azumin shi ya ce to dama ne muka samu dama ce ya zo gare mu to kada mu yi wasa da wannan daman wasu ɓangarori a nan arewaci yanzu ya zama mana kamar wani dead zone inda da mun taso ba wani abin da yake daga wa wani hankali ba wanda yake sanya wa mutum tashin hankali amma yau ya zama kamar wani gidan mutuwa wanda ƴan uwanmu ne a wajen danginmu ne a wajen musulmai ne wannan kunci jama'a ya yi mana yawa mu gaya wa Allah mu yi amfani da wannan dama kada mu yi wasa da wannan dama da Allah ya bamu ku dubi wancan hadisin waliye da muka karanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yace idan bawa na ya kula da abubuwan da na farlanta mishi ya ƙara neman kusanci zuwa gare ni da na tilfili to ba zai gushe ba yana samun wannan matsayi har ni Allah sai na zame jin shi na zame ganin shi na zamo hannayen shi da kafafun shi da haka wala in sa'alani la uqiyannahu Allah yace wallahi sai da Allah ya kawo lamun na rantsuwa duk abin da ya roƙe ni zan bashi wa in ista'aza bi idan ya nemi tsari da ni la uizanna Allah ya ce wallahi zan tsare shi ka duba haka ma hadisin Abu Zarri Allah ya kara mishi yadda al-Ghifari wanda al-Imam Muslim ya fitar da Allah madaukakin sarki shi ma hadisul qudusi ne Allah ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ya ku bayina na haramta wa kaina zalunci ni da ne halitta ni kaina na haramta wa kaina da haka kuma a tsakaninku ya junanku ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu kada wanda ya zalunci dan uwansa Allah ya kawo gabobi a cikin hadisin har guda goma daga ciki yake cewa ya ibadi kullukum zallun illa man hadaitu dukkan ku batattu ne sai wanda na shirye da shi to tunda ni ne mai shiryarwa fastahaduni haka Allah yake ku neme ni shiryar da ku ni kuma na yi alkawarin ahdiku zan shiryar da ku yace kullukum ja'i'un dukkan ku manyan wata ne illa man at'amtuhu sai wanda na ciyar da shi da haka fastat'imuni ku nemi ciyarwa daga gare ni ni kuma na yi alkawarin zan ciyar da ku a taskar arziki a hannuwa yake a hannun Allah to shi Allah ya ce mu nema ma'ana shi neman ma da ramin shi ma wani form of bautarwa ne da haka Allah na son mu yi sannan sai yi mana sannan ya ce kullukum arin dukkan ku a tsiraice kuke illa man kasautu sai wanda na tufatar da shi da haka ku nemi tufatarwa daga gare ni uksukum ko aksukum zan tufatar da ku daga nan ne ya cika zai cewa ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin da dukkan halittu za su taru kan fili guda kowa ya roki bukatar shi a wajena kuma fa a'taitu insanin mas'alata in ba kowa abin da ya roka yace wallahi ma nakasa zalika min mulki shay'a wannan ba zai nakasa komai a mulkin Allah ba taskan arzikin Allah wallahi ba zai nakasa ba yace in ma zai nakasa to misalin abinda al-mikhyatu zai nakasa ne idan aka tsoma shi cikin teku ka dubi ruwan teku ka je da allura kan tsinin allura sai ka kwarbo ruwa da shi da Allah lita nawa zai ɗibo Abin da wannan alluran zai ɗiba a cikin ruwan teku Allah ya ce to in ma wani abu zai na ƙasa kwatankwacin wannan ne kaga wannan it is highly highly highly insignificant to wannan shine Allah da ya halice mu kuma ga yadda yake son mu mamalace shi da haka kaga a cikin wannan lokaci na ibadar azumi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya nuna mana fa'idojin mu yawaita yin addu'a musamman a wani lokaci wasu lokuta keɓantattu daga ciki mun ji hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya fi son bashin bakin mai azumi fiye da tarara almiski to ko ba komai menene ne manzo Allah yake son mu fahimta a cikin hadisin nan da Allah yake son bakin bashin mu za mu je mu ta tofa miyo ne a cikin gwangwani mu kai wa Allah ai mun san ba haka bane abinda ake ce mana shine wannan bakin mu ga wa Allah bukatun mu kuma Allah zai amsa shi sannan ka dubi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa daga cikin alkhairan da Allah ya kawo ma mai azumi shine yana da wani addu'a inda fitri a lokacin bude bakin shi wanda la yuraddu ba a mai da wannan addu'a da ka daidai lokacin da ainihin wato ka zo za ka yi buɗe baki me kake roko a wajen Allah gashi mun yi kace-kace mun yi dama-dama da sako da zunubai to Allah madaukakin sarki ya ce mu nemi gafara daga wajen shi ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an haka Allah yake duk wani laifi da yake jawo mutum zunubi wallahi in mutum ya nemi gafara Allah na gafartawa da haka kai yi amfani da wannan nama ka nemi Allah ya gafarta maka duk wani zunubi da ka san kai taba yi kai har wanda ma baka sani ba shi yasa kaga a cikin ladabin addu'an neman gafara annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mutum ya rinka roƙa Allah Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu Allah abinda na gabatar na laifi ka yafe min wanda ma nayi jinkirin aikatawa ka yafe min wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni ya Allah har ma zunubin da kai ka fi ni sani cewa zunubi ne ni na yi shi saboda dan adantaka ban ma san laifi bane Allah dukka yafe min su me ya rage kan karo ki Allah wannan kuma shi Allah ya ce zai yafe maka to me naka da ba za ka roƙa ba da ka yi wa masu albarka idan har mun gamsu da cewa lallai wannan azumi ibada ce da ke kulla zumunci tsakaninmu da mahalicinmu to daga cikin abin da za mu yi amfana da wannan zumunci shine mu dage da roƙon Allah dukkanin lokuta na watan azumi jama'a to lokaci ne da dan adam ke da dama ya roƙi Allah kuma Allah ya biya mushi ka gare cikin yini lokaci ne wanda kake cikin azumi wannan bashin bakin naka Allah na san shi idan aka ce an zo buɗe baki a daidai gaban buɗe bakin manzo Allah ya in kai addu'a ko wanda Allah ke amsawa sannan cikin dare dama shi dare muhalli ne na karban addu'a shi yasa aka sunnanta mutum ya rinka kiyamul layli din kana tarawihi ka rinka gaya wa Allah matsalolinka kana ainihin wato a cikin tahiya ka gaya wa Allah bukatunka ga addu'o'i nan da manzo Allah ya karantar da mu nau'i mabambanta wanda duk wani matsalan ka ka ga akwai nau'in da ya dace da shi dauko wannan addu'a kai ta gaya wa Allah shi sannan mutuna, daga cikin lokuta amsan addu'a akwai ƙarshen sallolin farilla inda duburi as-salawatul mafruza shine ka gama tahiyanka tsaf kai salatin manzon Allah to kafin kai sallama wannan daidai gaban gaba ne da duk abin da ka gaya wa Allah Allah zai karba shi yasa manzon Allah bai bar mu ba sai da ya koya mana nau'o'in addu'o'in da zamu rinka yi a wajen mu roki Allah hisabi mai sauki mu roki Allah gafara mu roki Allah arzikin duniya da ta lahira manzon Allah duk ba abin da ya rage mu da su ya rage gare mu mu mu dauko waɗannan abubuwan da ya koya mana mai amfani da su sannan ka dubi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa duk sanda mai kiran sallah yake kiran sallah manzo Allah ya ce ka faɗi abin da yake cewa idan ya gama sai ka yi wa manzan Allah salati sannan ka roƙa mishi alwasila manzon Allah yake to daga nan duk wani abu da ka roƙi Allah Allah zai amsa maka duk waɗannan damammaki ne da muke da su to mu yi amfani da waɗannan dama mu ci moriyan waɗannan abubuwan kafin kurewar lokaci yaushe ne lokaci zai kure maka in aka ce ka koma ga Allah ka mutu shi kenan amma yanzu kana da rayuwa an gaya maka lokutan ka ji irin abubuwan da kake da sunan bukatu ka gaya wa Allah ka nemi gafara ka roƙi Allah duk wani bukatan da kake da shi a nan duniya na alkhairi ka nemi Allah ya yaye maka dukkan damuwa ka nemi Allah ya yaye maka dukkan nunkunci wani yana fama da wani cuta wanda ya kici ya kici newa kuma ana watan azumi kuma ka zauna da cutan ba mai yaye cuta sai Allah wallahi in ka gaya wa Allah cewa ya Allah ka yaye mu wannan damuwa annabawa sun gaya wa Allah ma bare mutane ga wani annabi ne yana cewa inni maglubun ya Allah mutane na sun gallabe ni fantasir ka taimake ni ya Allah Allah ya taimake shi ko bai taimake shi ba dukkanin annabawa ka karanta alkur'ani zaka ji addu'a take roƙan Allah saboda muhimmancin addu'a annabi adam ya roƙa rabbana inna zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin da haka ya Allah ka gafarta mana ya annabi nuhu ya roƙa annabi ibrahim ya roƙa annabi dawud ya roƙa sulaimanu ya roƙa musa ya roƙa isa manzan allah sallallahu alaihi wasallam duk sun yi addu'a to idan waɗannan manzannin da su suna ma da garanti a wajen allah ma ba su fasa roƙon allah ba saboda shi allah ya bautar da mu da mu roƙe shi to bai kamata mu mu nauyin baki ba in masu albarka wannan na daga cikin amfanin zumuncin da azumi din yake kulla tsakanin bayi allah da yin wato Allah mahalicin su Allah ubangiji ka biya mana bukatun mu baki daya Allah ka gafarta mana zunuban mu abubuwan da suka dame mu ya Allah ka yaye mana na kunci da abubuwa da suka tsananta mana na tsanani ya Allah ka yassare mana su Allah ka ba mu arziki mai amfani Allah ka albarkaci zuri'anmu ka sa albarka a cikin matanmu da mu magabatan mu cikin mu da iyayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna ta zama koma gare su mu ma Allah ka sa mu kare rayuwar mu akan biyayya gare ka ya Allah akan musulunci kuma ka sa aljanna ta zama koma gare mu baki daya ɗan uwa masu albarka anan zamu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu munasaba ta gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa